sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 21 25 shida masu sauran a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashin gidajen rediyon fm na voa africa akan mita 102.5 sai rediyon fm na rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta eh, suna iya kama mu a duk lokacin da suka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu tsare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau talata sha uku ga watan Satumba na shekarar dubu da goma sha shida Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Najeriya kasar da ta fi kowace ƙasa a Afirka bunƙasar tattalin arziki ta fada cikin komatsar tattalin arziki inda 'yan ƙasar ke ɗanɗana kudarsu. su. tsagaita wuta a Siriya ta fara aiki gadangadan dangadan a ranar Talata a yayin da aka samu rahotannin lafawar al'amura da kuma tarzoma kalilan. Jami'an kasar Philippines suna kokarin fayyace sanarwar da shugaban kasa Rodrigo Duterte ya gabatar cewa akwai buƙatar jami'an tsaron Amurka na musamman da suke baiwa takwarorin aikin su na kasar Philippines shawara akan dabarun yakar 'yan tawayen musulmai a kudancin kasar. Madalla, kanun labaran kenan. a cikin shirin za ku ji kiran da sarakuna suka yi game da ci gaba da zaman lafiya tsakanin al'umma a cikin sakonsu na bikin sallah haka dole ne mu tashi tsaye haɗa kawunan mu kuma baiwa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya iya gwargwado iko don ɗaukan matakan da suka dace haka kuma majalisar dattijan amurka ta gaici jami'an jami'ar amurka da ke najeriya ko domin yin me sun neme mu domin sun mun gaya musu da kanmu da kuma yadda muke yi suke ji za su samo mana ma taimako daga kasan amerika suna da wannan kokari madalla ha kuma muna da rahoto akan wato ko kawar da wasu eh, jam'iyyun siyasan kasar ghana suka yi game da kuɗin tsayawa takara a kuma muna da bakuwa ta musamman za ku ji kowace ce bakwar tamu a cikin wato ɗakin watso shirye-shirye sai shirin halima na noma tushen arziki wanda za ta gabatar amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Najeriya ƙasar da ta fi kowace ƙasa a Afirka bunƙasar tattalin arziki ta faɗa cikin komatsar tattalin arziki inda 'yan ƙasar ke ɗanɗana kudarsu mata da suke saye da sayarwa a kasuwa suna shan wahala a sakamakon rashin tashin farashin kayayyakin abinci komatsar tattalin arzikin ta faru sakamakon abubuwa da yawa da suka haɗa da hare-haren da aka kai wa rijiyoyin man fetur a kudancin ƙasar da faɗuwar farashin ɗanyen man fetur a duniya da kuma karancin kudaden ƙetare sannan cire tallafi da kuma rangwamen da gwamnati take yi wa sayan mai hakan na nufin jigilar kayayyakin da manoma ke yi yayi tsada rabon da najeriya ta fada cikin irin wannan yanayi na komadar tattalin arziki ya kai shekaru ashirin da suka shuɗe kuma ba a da tabbacin lokacin da komadar tattalin arzikin za ta ƙare tsagai tauta a siriya ya fara aiki ga dangana a ranar talata yayin da aka samu rahotannin lafawan al'amura da kuma tarzoma kalilan da faduwar ranar jiya litini a kaddamar da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta sa'o'i bayan kaddamar da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana cewa kila wannan ita ce dama ta ƙarshe da za a iya ceto ƙasan daga yakin basasar shekaru biyar da ta kwashe tana yi john kerry ya ce za a iya za a iya garaje gadami wajen tantance ingancin yarjejeniyar wadda rasha da amurka suka shiga tsakani aka kulla john kerry da ministan harkokin wajen kasar rasha sagir lavrov suka bayyana cimar yarjejeniya da sanyin safiya asabar a geneva sannan yarjejeniyar ta samu goyon bayan wasu kasashe waɗanda suka hada da iran wacce take goyon bayan wannan wato gwamnatin ta siriya da kuma turkiya wacce take son a cire shugaba al-assad akan kan karagar mulki shugaban kasa barack obama ya a yau talata ya yi wa tsohuwar sakatare harkokin waje amurka hillary clinton yakin zaɓe yayin da ta ɗauki 'yan kwanaki domin ta murmure daga rashin lafiyar pneumonia da ya kama ta mr obama zai yi magana a wajen ralin da za a yi a philadelphia sannan zai halarci taron asusun jam'iyyar democrat clinton ta bayyana cewa eh, ta bayyana wa cnn a ranar litinin da ta gabata za ta ci gaba da kamfen a ƙarshen wannan satin ma'aikatanta sun bayyana samun kuskuren gane rashin lafiyar wanda ya faru ranar juma'a kwana biyu bayan ta bar wajen taro babu shiri a new york hakan ya jawo cece ku ce akan rashin lafiyar tata clinton ta bayyana a ranar litinin da ta gabata cewa ba ta yi zaton rashin lafiyar tata zai zama wani babban al'amari ba clinton da abokiyar karawarta na jam'iyyar republican donald trump sun yi alkawarin bayyana takardunsu da ke dauke da bayanin lafiyarsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc jami'an kasar philippines suna kokarin fayyace sanarwar da shugaban kasar rodrigo duterte ya gabata cewa akwai bukatan jami'an tsaron amurka na musamman da suke baiwa su aiki na kasar philippines shawara akan dabarun yakar 'yan tawayen musulmai a kudancin kasar su fice daga kasar mai magana da yawon sojoji janar roseto fadila ya faɗa cewa sanarwar ta jiya litinin ta shafi sojojin amurka kalilan ne yau talata ne ake sa mr duterte ya ɗage akan cewa ya dage akan cewa ƙasarsa ba za ta yanke cibiyar alaƙar da ƙasashen da suke kawance da su ba sakataren harkokin wajen na philippines fafeku yasaf ya ce filifin za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyoyi da alkawarin da ta yi jiya litinin shugaban na filifin ya bayyana cewa kasancewar sojojin amurka na musamman kimanin ɗari wani bangare ne na wani aiki da aka fara tun a shekarar biyu inda ya nuni da kashe musulmai da dakarun amurka suka yi lokutan mulkin mallaka a farkon karni na ashirin mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby ya faɗa a jiya litinin yana sane da wannan furuci tsohon firaministan birtaniya david cameron ya ba da sanarwar yin murabus daga kan kujerarsa a majalisar kasar hakan ya biyo baya a wata uku bayan da al'ummar birtaniya suka zaɓi fita daga ƙungiyar tarayyar turai wanda hakan ya saba da ra'ayin cameron din har ya janyo saukarsa daga mukamin firaminista. a wancan lokaci ya ce zai tsaya a majalisar kasancewar ba zai fuskanci zaɓe ba sai shekara ta dubu biyu da ashirin amma cameron ya bayyana cewa zai yi wahala ya zauna a majalisar ba tare da ya janye hankali ba ya jaddada nuna goyon bayansa ga firaminista theresa may wacce ta karɓi ragamar a hannunsa a watan yuni za a yi zaɓe na musamman don mai gurbin na cameron a majalisar To da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To madalla a cikin shirin mu da muka gabatar mun ce muku mun yi bakwa ta musamman kuma bakon ita ce Hajiya Rabia Husaina Adamu daga Hajiya muna miki barka da zuwa. To barka muka dai assalamu alaikum. to ma madalla uh, me kika zo yi amurka ne to um, na zo amurka ne domin na karbi wata lamba ta yabo da aka bani a wata kungiya wadda ake kira creative ita wannan kungiya tana aiki ne a kasashe da yawa na duniya kuma tana aiki a najeriya musamman kan harkar tallafawa harkar ilimi kafin da zama yanzu a matsayina ina matsayin kwamishina ne ta ma'aikatar ilimi ta jihar jigawa to amma kafin na samu wannan mukamin na ina aiki da wato kungiyar wato tallafi ta amurka wadda ake kira usaid mm. da ayyukan da suke da tallafawa harkar ilimi a najeriya mm. to wannan su wannan kamfanin su suke suka sami suke yin kwangilar yin wannan ayyuka a najeriya ni kuma na yi musu aiki mm. to shine suka karrama mu mu goma sha hudu ne daga sauran sassan duniya daban-daban eh, daban-daban amma ni kadai ce daga najeriya kuma a najeriya ma arewacin najeriya alhamdulillah to menene ma makasudin ko kuma manufar wannan karama ya me zai kara miki ko kuma ya kika ji da wannan karama da aka yi miki to alhamdulillah gaskiya na yi farin ciki kwarai da gaske saboda na, bar wannan ƙungiya tun wajen 2012 eh, na bar aiki da su na shiga siyasa tsindin mm. to kuma aka zo aka yi zaɓe komai ya daidaita muka sa muka canja gwamnati a center muka canja a state a jiha mm. to kuma ina aiki a haka sai kuma naga kawai sun aiko mu da cewa suna son su karrama mata goma sha hudu a duniya kuma suna ganin aikin da na yi mm. a fannin ilimi a shekara shekara da shekaru da nake ta ba da gudunmawa ta project kaman guda uku ko hudu haka ne musu a arewacin Najeriya. Kaman wanda wani kenan. Akwai wani program da ake kira Compass. Eh, domin ya aiki a compass a community action participation in the social sector sunan ah, aikin kenan shekara biyar muka yi muna ba da tallafi harkar ilimi musamman ilimin yara mata to muka zo kuma muka yi wani wanda ake kira NEI Northern Education Initiative mm. wanda ni ne aiki a Sokoto mun yi aiki da almajirai mun yi aiki da yara mata mun yi aiki da malamai mun yi aiki da iyayensu an yi kokari an gyara wato tsarin harkar reno yadda za a tabbatar cewa an samu ingantaccen wato mataki na farko a ilimin yara musamman yara mata da yara kuma da suke wanda ba sa cikin makaranta kamar da suke almajirci da sauransu. to da yake wannan abin ya sa aka karama ki hakika zo nan hmm. to kuma gashi yanzu kina da kirin mukamin siyasa wato ah, kwamishina hmm. eh, wannan zai baki dama ki ci gaba da wannan aikin da yake yi ko kuwa sai an gama aikin kwamishina sannan a ci gaba da wannan aikin aikin da nake na kwamishina shi ma kamar ci gaba ne da aikin da nake yi duk da harkar warai da gaske abin da abin irin abubuwan da na koya a wayannan wayannan ayyukan da ne gaskiya ina ina amfani da su yanzu kwarai da gaske a wurin aikin na tafi da aiki na kuma ina da kyakkyawan fahimtar a al'amuran da suka shafi ilimi a arewacin najeriya ko a ina ne musamman ma a jigawa so abin da duk nake yi dama kamar ci gaba ne kamar ɗorawa ce akan abin da nake da to ba ba najeriya ta yi muna da wannan ba jihar jigawa ma ta fi kowa murna saboda bayan wannan abu da aka baki sannan kuma a jihar ne zaki duk waɗannan basiran a can ne zaki a wanda gaskiya alhamdulillah na gode to muna uh, muna miki muna da zuwa da kuma samun wannan yabo da aka yi to na gode kwarai hajjia rabia husaina adamu adamu kenan commissioner uh, ilimi ta jihar jigawa da ta kawo mana ziyara bayan ta karbi kyauta a nan amurka mun gode to madalla na gode To madalla bari mu koma jihar jihohin Adamawa Taraba inda sarakuna cikin sakonninsu na sallah suka nemi a ci gaba da zama lafiya. Ibrahim Abdulaziz na da karin bayani cikin wannan rahoton. Duk da halin kuncin tattalin arzikin da jama'a ke kokawa, al'umma fa na ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah inda ku ake turuwa zuwa fadar manyan sarakuna da gaisuwa. a jawabinsa ga dimbin jama'a da ta taru a fadarsa mai mataba lamiran adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar ya yi tsokaci ne game da batun samun zaman lafiya tsakanin manoma da kuma makiyaya musamman maganin irin tashi tashi hankulan da ke wakana tsakanin bangarorin biyu cikin kwanakin nan. kullum muna samun rahotanni na asarar dukiya salwantar rayuka saboda rashin ƙauna da fahimtar juna kuma kiyayewa da hakkin da yake rataye a kan kowanne mu saboda haka dole ne mu tashi tsaye haɗa kawunan mu kuma baiwa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya iya gwargwado iko don ɗaukan matakan da suka dace na kare nan ina so in nuna farin ciki na da godiya ga gwamnatin jihar adamawa wajen keɓe hekta dubu biyar a gundumar guyaku mai balwa da maiha don kiwo kawai wannan mataki daga cikin sauran matakai da gwamnati ta kudiri niyan ɗaukan abin yabo ne kuma bani shakka zai taimaka gaya wajen warware rashin jituwa tsakanin mafiyaya da manoma kamar adama a jihar taraba ma haka fa lamarin yake inda mai mataba sarkin more alhaji abbas jidda ta fida ya kira al'umman jihar ne da mai da hankali wajen abin da ya shafi noma da kiwo inda ko basarake ma alƙawarin samar da kayakin noma ga ƙananan manoma da ke masarautar shi shine ku farka mu gina hikima sabo ni noman doya ni noman gida ni noman gwanda ni kiwon shanu mu ɗauka mu kai gana mu kai china mu kai turai mu kai ko'ina a duniya sai ku ga cikin lokaci kaɗan mun kawo kuɗi mun dawo masu kuɗi kowa ya dawo masu daraja mai daraja allah ya kai mu ga wannan. to sai da kuma wannan mako na zuwa ne yayin da alkalma ke nuna cewa ana samun karuwa masu ɗauke da kwaya cutar kanjamau a jihar Taraban batun da ya tada hankulan sarakunan jihar inda mai mataba sarkin morin Alhaji Abbas Tabi da ya gargadin cewa yanzu ba ciwon AIDS a jalin ne ciwon AIDS a mutum biyu ciwon AIDS a tella ciwon AIDS a bali ciwon AIDS a dakun ciwon AIDS a tutaraba kariya yake to ba wanda zai tsare mu da wannan sai dai mu za mu tsare kanmu don haka don Allah kowa ya guji abinda Allah ya hana kun gane abinda nake nufi in kuma za a yi aure a yi a bana dai an gudanar da bukukuwan sallar ne cikin tsanaki da kuma kwanciyar hankali a waɗannan jihohi biyu ko da yake da alama akwai karancin kuɗi a hannun jama'a sunana adamu sidi a konga to ya sallar bana to sallah kam dai ba ta cewa alhamdulillah ne dai mutum da lafiya amma gaskiya sallan akwai inda yanayi take babu kuɗi kawai mu dai mun dai sallah da yake muna cikin koshin lafiya to alhamdulillah amma gaskiya sallah kam akwai inda take an yi sallah dai a cikin talauci ibrahim aziz. sashen hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria. to madalla an gaishe ka malam ibrahima a nan amurka kuma majalisar dattijai ce ta gayyaci jami'an jami'ar a amurka da ke yola nigeria domin yi mata bayanin yadda take kashe kuɗin da take ba take bata kafin ta kara mata wasu na tattauna ɗaya daga cikin waɗannan wakilan hajiya tura aa kadir domin jin yadda suke gudanar da aikace-aikace musamman a sansanin 'yan gudun hijira da jami'ar ke taimaka mawa. aikace-aikacen da muke yi ga ah, mutanen da ah, wannan boko haram nan suka tozar da suka kudu kamar aiki kenan yan gudun hijira wa'inda suke yanzu suka rage da akan batun wa'inda suka koma to ka san abu in ka yi shi ya dade akwai lokacin da zai zama ba zai abin zai ragu ya zama baka da ƙarfi kuma yanzu ne mutanen nan suke neman taimako an san sun koma kasansu amma still ba su da karfin noma mai kyau muna kokarin ne mu ga an taimaka musu su samu modern farming input kamar noma irin na zamani maimakon ka yi noma ka samu eh, buhu goma ishirin muna so ka yi ka samu kamar buhu ɗari buhu hamsin dai in ya ya yi ƙasa kenan to in ba sun taimaka ba ba za mu samu ma'ai mutanen su samu wannan ba akwai lokacin da muke ba su iri wanda shi founder na AUN a Atiku Abubakar yakan bada da su USID kai dai da wasu organization maimakon a yi noman yunwa ya sa su wanke wannan irin to in ba su ci ba ya za su yi su noma kuma gaskiyansu ne to muna neman taimakon abinci da irin famin in don ba zai zauna kullum a riƙa basu ah. ba to amma in suna noman da kansu an nuna musu an buɗe musu hanya me majalisar dattijan ta ce za ta yi yanzu a ake baka in kana yi da kanka za ka bi in kana da sana'a za ka gyara gidanka ma ba wai sai an gyara maka ba mu dai muna so a taimaka musu su samu su zama a kan kafansu su samu taimakon koyon sana'o'i yanzu aka mun kai wasu unhcr tana yin wasu training a local government kamar guda hudu za a koya wa maza a koya musu sana irin wanda take irin na maza su takalma su mai ake kira yin riguna mata kuma suna koyon irin wasu abubuwa kamar su jakakkuna su mai amma kaga waɗannan jakakkunan da suke yi da ake muna kiran west to abubuwa ne na robobi na da ake kwasa a bola a me eh, shin abin da muke son mu sani shin su majalisar dattijan su za su ɗauki ɗawainiyar wannan abin da kuke son su yi musu sun kuma ansa za su yi din bare da gaske su suka neme mu dama sun neme mu domin sun mun gaya musu da kanmu da kuma yadda muke yi suke ji za su samo mana ma taimako daga kasan amerika suna da wannan kokari ma mutane kawai ma a gida ko anguwa sai su wada suna bada few dollars sai ka ga ya taru da yawa sai su tura mana ka gane hmm. to dama karfin america ba senatocin ba ne hmm. to akwai wanda suke da interest musamman ma a cikin wannan abu akwai wata wanda muka gamu da ita jiya one of the uh, members of the house of ita ita take taking care of uh, a committee na bring back our girls daga nan kuma hmm. takan samu taimako ta tura ma mutane su yi amfani da shi in just talking out about wayannan eh, yaran chibok din yanzu sun an sadu za a yi waɗannan abubuwan bayan kuma su waɗannan bayanan kenan kwarai da gaske kuma alhamdulillah mitin dai ya yi kyau Hajiya Turai AA Kadir kenan. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron mu da wannan yammacin talata Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma ya kai mu yankin da magaram a can kasar jamhuriyar Nijar. Wannan karo na tattauna ne da wani mai noman damana da kuma noman rani akan yadda yake gudanar da ayyukan shi. Amma ka mu shiga tattaunawar mu ga dangadan na fara ne da tambayar cikakken sunan shi. ni dai sunana zane da ali wanda aka sani da sunan petit wa wanda yake a garin mudik a jamhuriyar niger mudik tana yamma kaɗan kilo biyar daga damagaram a jamhuriyar nijar kuma ni ma'aikaci ne na aikin noman rani da na damuna Yawwa, to Malam Zanadi da harin harko zan so in ji wani irin yanayi ne a wannan yanki naku kuma ya yanayin kasar noma take a wannan yanki naku? To yanayin ƙasar noma dai na noman rani Halima yanzu a nan jamhuriyar Nijar sai ce kaf a Nijar dai babu wanda bai san garin Muduk ba wajen harkar aikin noman rani. Harkar noman rani yanzu zancen da nake miki wannan ma keken tafki ne wanda muke da shi. wanda gariruwa daban-daban wanda ya shahi garin muduk eh, garin gona yammacin ruwa garin nan guda uku manya-manyan garuruwa ne wannan tafki shi ne muke aiki da shi na wajen harkar noman rani yanzu ko da yanzu lokacin damuna ne yanzu lokacin damuna muna aikin noman rani muna aikin noman damuna yanzu nan kaɗan an kammala aikin damuna gaba ɗaya kuma za mu dukufa a kan wannan aiki na noman rani da muke ciki yanzu haka ban da muke muke muna nan muna aiki shi kuma muna sa abubuwa daban-daban ko da yake muke tambaye ni ba abubuwan da muke shifkawa da farko dai muna sawa salad ko mu ce salati akwai karoti akwai shu akwai aubergine akwai attaruhu hatta da malama halima muna shuka wannan 'yan makka da ake ce ma zogala akwai masu sa ma shinkafa zancen da nake miki yanzu haka shinkafa alkama mutane da dama ni ban na sawa amma ni na ga wanda suke sawa shinkafa alkama har ma da rogo ana shukawa a nan garin na mutukin kuma zancen da nake miki a game da harkar aikin noman rani magabata masu kula da harkar eh, noman rani suna zawa suna ganin mu kaɗan-kaɗan suna taimaka mana da iri ruwa iruruwan da suka shahi ayyukan da muke yi. E eh, yawa eh, malam zanadi ka mu shiga batun irin taimakon da kuke samu. Noman da kake yi har yanzu irin wanda ake yi ne na gargajiya da kayan aiki na gargajiya ko ku noman zamani kake yi? Wallahi Halima noma ne na mu na gargajiya mu nan da yadda muka sani. Amma kuma muna gama da na zamanin. Menene yasa na ce muke na gargajiya? Kin san shi iccen da zaka shuka yanzu aka kama ana misali salati an aka zo an muka zo muka dasa shi dasa shi nake haka jehi jehi haka a a a kaman keli haka da ake yi an muka dasa shi guda guda guda guda shine inda ya kwan uku zuwa hudu sai mu nome shi an muka nome shi ya sha rana ta samu kaman awa biyu sai mu bashi ruwa kwana hudu na gaba sai mu zo mu sake mushi noma sai mu ka kuma taki wannan naki na na gargajiya ko na awaki ko na tumaki ko na shanu sai mu ka mu zuba mishi amma sai an sa angire angire wannan naki takin zamani na na zamani kenan aka aka zuba mishi sannan wannan na gargajiya sai a je a a watsa shi inda aka ana na NCDC ana na ana nan dai kusan aka samu kaman ya samu kaman kwana 20 dai misali aka zo aka nome shi kuma akwai taki naki wannan na tattabaru halima wannan taki na tattabaru shi ne an muka watsa shi yakan sa salati ya girma ya zama kamar shu manya-manya saboda shukin da nake nake zance eh, shi salatin gindi guda an kaccire shi ya ishe ka mutum biyar shida sai su ci kin dalilin da sa muke sa eh, eh, taki na na shi tattabaru yawa malam zanadi idan aka duba a wani yankin kasar jamhuriyar Nijar inda ake noma a tsaye ku a nan yankin ku na da magaram a duke kuke hmm. noma ko kuma a tsayen kuke yi? A gaskiya ni na yi tafiya da dama daga nan da magaran har zuwa tasawa. An tattaɗa daga tasawa abin da ya yamma kama da daga zawa da magaran. Ni ban gaba inda ake noma a duke. Gaskiya noma ne muke yi na tsaye wanda ake kira noma ne makera suke yin da hauya. Hauya ita ce wannan muke abin da sai a samu kamar mutum biyar shida suna tsagi wasu suna zawa suna tussawa ne noman da muke yanzu mu a tsaye muke noma uh, malama halima goma noma a duke mm. mu gaskiya ni da kaina bin tarro wannan noma na duke an yi shi a da amma a yanzu gaskiya ba shi da wani wannan Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ci gaban tattaunawar tamu da Malam Zane da Alife Tipuwa yanzu a madadin shi da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda muke gabatarwa tare da Usman Kabara. To dalla an gaishe ki sarauniyar noma. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Ra'ayin farko ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura ya ce to iyaye ya kamata ku kula da yaranku daidai wannan lokacin na bukuwan sallah don kaucewa haɗuran abubuwan hawa da kuma wasu ɓata gari. sai sako na biyu da hito daga muhammadu mai kayan miya oji kwatas gombe da abdullahi batura bajoga suka ce allah ya sa yarjejeniyar zaman lafiyan da aka cimma a kasar syria a tsakanin 'yan tawayan kasar da gwamnatin kasar ya ɗore sai baba sabani of yola ya ce voa hausa ina muku fatan alheri da fatan kun sallah lahiya ya nuna mana na baɗin baɗaɗa sai sako daga rabiu arabiu muhammadu labbo gidan madi a sokoto ya ce rashin lafiyan hillary clinton 'yar takarar shugabancin amurka a zahirin gaskiya kowa bai fi karfin rashin lafiya ba kaddara ce kowa kuma tana iya riska kuma a kowane lokaci mu dai fatanmu allah ya ba ta lafiya da ma sauran marasa lafiya a ko'ina suke cikin duniya daga ƙarshe sai naziru abubakar sabo gusau ya ce to hakikanin kakakin majalisar brazil da kai ruwa kai tsaki domin ganin an tsige tsohon shugaban brazil dilma rousseff daga karagar mulkinta a dama ɗan da ya ce mahaifiyarsa ba za ta yi barci ba shi ma ba zai yi barci ba ma dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Najeriya ƙasar da ta fi kowace ƙasa a Afirka bunƙasar tattalin arziki ta faɗa cikin komatsar tattalin arziki inda 'yan ƙasar ke ɗanɗana kudarsu mata da suke saye da sayarwa a kasuwa suna shan wahala a sakamakon tashin farashin kayayyakin abinci. Komatsar tattalin arzikin ta faru sakamakon abubuwa da yawa ciki har da hare-haren da aka kai wa rijiyoyin man fetur a kudancin ƙasar da faduwar rashin da faduwar farashin ɗanyen man fetur a duniya da kuma ƙarancin kuɗaɗen ƙetare. tsagaita wuta a siriya ta fara aiki ga dangadin a ranar talata a yayin da aka samu rahotannin lafawar al'amurra da kuma tarzoma kalilan da faduwar ranar jiya litinin aka kaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sa'o'i kaɗan bayan kaddamar da yarjejeniyar sakataren harkokin waje na amurka john kerry ya ayyana cewa kila wannan ita ce dama ta ƙarshe da za a iya ceto ƙasar daga yin basasar shekaru biyar jami'an kasar philippines suna kokarin fayyace sanarwar da shugaban kasar rodrigo duterte ya gabatar cewa akwai bukatar jami'an tsaron amurka na musamman da suke baiwa takwarorin aiki su na na, na kasar philippines shawarar akan dabarun yakar 'yan tawayen musulmai a kudancin kasar su fice daga kasar mai magana da yawun sojojin general restuto fadilla ya faɗa cewa sanarwar ta jiya litinin ta shafi sojojin amurka kalilan ne yau talata ne mai sadatarta ya dage akan ce dage akan cewar kasarsa ba za ta yanke cibiyar alakarta da kasashen da suke kawance ba da su ba sakataren harkokin kasashen waje na philippines perfecto ya ce philippines za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da alkawuran da ta yi shugaban kasar amurka Shugaban kasar Amurka Barack Obama a yau Talata yana yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton yakin man zaɓe. Madalla. To da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa Yanzu a don kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mana wajen gabatarwa. Da Julie Gresham wata ta da umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Cedric Franklin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda halima da usman ahmed kabar za su gabatar kuma za su yi magana ne yau akan kan ilimi musamman muhimmancin yi wa ƙasa hidima a ci gaba da saurari lafiya sai an ji ku.